24 heures sur 24. À bientôt. Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana da ganin birnin Washington DC. Masu raro Assalamu alaikum ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi. a yau ranar laraba goma ga watan janairun shekarar 2024 cikin shirin za a cewa 'yan kwangila da masu aikin gine-gine da injiniyoyin najeriya sun ce kamfanonin china sun kore su a kasuwar manyan ayyuka a kasar sai kuma shirin ciwon mace da aisha ma'az ta shirya kuma za ta gabatar daga nan za mu kawo muku muhimman kanalin jaridun kasar kamaru amma yanzu sai a gyara zama a fara sauraron kashi na farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Gwamnatin Biden na bayyana mabambantan sakonni yayin da take ci gaba da yin watsi da kiraye-kirayen da ake kara yi na a dakatar da yakin da ke faruwa tsakanin Isra'ila da Hamas. Kuma a lokaci guda ga dakan alama shugaba Joe Biden na kokarin sauraron kiraye-kirayen wasu Amurkawa na a tsagaita wuta a Gaza. John Kirby, shugaban kwamitin tsaron kasa kan hanyoyin sadarwa. ya nanata daɗaɗɗiyar matsayar gwamnatin biden kan cewa tsagaita wuta a wannan lokacin hamas ce kadai za ta amfana da shi isra'ila ta dage da cewa sojojinta ba za su daina kai hare-hare kan kungiyar da amurka ta ayyana a matsayin ta 'yan ta'adda ba sai ta murkushe su da yake mai da martani ranar litinin ga masu yi masa tambayoyi suna neman a tsagaita wuta a gaza biden ya ce yana aiki da gwamnatin isra'ila ta amfani da dukkan hanyoyin da suka dace danganan isra'ila ta sassauta kuma ta fita daga gaza jakadan falasdino a majalisar ɗinkin duniya ya faɗa a jiya talata cewa ta yiwu hukumar falastinu ta nemi zama cikakkiyar mamban majalisar ɗinkin duniya a bana jakada riyad mansur ya shaidawa manema labarai a ofishin majalisar ɗinkin duniya cewa wannan wani muhimmin abu ne wajen samar da zaman lafiya da kuma batun mafitar samar da kasashe biyu a watan nuwamban shekarar 2012 zauren majalisar ɗinkin duniya ya kada kuri'ar ɗaukaka matsayin falasɗina zuwa ƙasa mai sa ido wadda ba mamba ba inda za a baiwa wakilanta damar shiga muhawara da kuma ƙungiyoyin majalisar ɗinkin duniya amma ba tare da sun kada kuri'a ba. a shekarar 1974 ne dai aka amince da kungiyar 'yancin falasɗinu a matsayin mai sa ido mansur ya ce hukumar falasɗinu tare da taimakon kasashen larabawa za ta fara neman goyon bayan zuwa a kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya wanda ke da ikon ba da damar zama mamba saboda dole ne ya goyi bayan buƙatar hakan kafin ta je gaban zauren majalisar ɗinkin duniya don yanke hukunci na ƙarshe. hakan na nufin dole ne akalla mambobin kwamitin ta rasa kada kuri'ar amincewa da kudirin kuma babu ɗaya daga cikin mambobin kwamitin biyar na dindindin da za su yi watsi da shi Ƙungiyar Hezbollah da ke da mazauni a ƙasar Lebanon ta faɗa a jiya talata cewa ta kaddamar da wani harin jirgin sama mara matuki akan wani sansanin sojan isra'ila a matsayin ramuwar gayya saboda kisan wani babban kwamandan kungiyar hezbollah da mataimakin shugaban kungiyar hamas hamas ta ce jirgin mara matuki ya auna sansanin isra'ila da ke safed wani yanki mai tazarar kilomita goma daga kan iyakar isra'ila da lebanon rundunar sojan isra'ila ta ce ta harba makaman kariya domin kakkaɓo wasu jiragen da yawa da aka harba daga lebanon zuwa cikin yankin isra'ila kuma wani makami ya fada kan wani sansani da ke arewacin isra'ila rundunar sojan ta ce ba a samu asarar rai ko jakata ba jami'an tsaro sun ba da rahoton cewa wani harin jirgin sama mara matuki da isra'ila ta kai ranar talata ya taba wata mota a kudancin lebanon inda ya kashe mutane uku to kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc ina jima kaɗan za mu kawo muku sauran labaran duniya kafin nan ƙasar china ce ke kan gaba a harkar gine-gine a najeriya a cewar ofishin jakadancin ƙasar china da ke abuja duk da haka 'yan kwangila da masu gine-gine da injiniyoyi na najeriya sun ce kamfanonin china sun kore musu kasuwar manyan ayyuka ga rahoton alhassan bala da murtala faruk sanyin na ya fassara injiniya sa'id mai gari dan kwangila ne na cikin gida da ke aiki a bangaren gine-gine da ke tashi a abuja to sai dai mai gari ya ce kasancewar manyan kamfanonin gine-gine mallakar mutanen kasar china a najeriya ya sa kananan magina irinsa sun karkata ga ayyukan ginin kananan gidaje. And contractors don't have that Yan kwangilar cikin gida da dama ba su da karfin yin gogayya da na kasashen waje saboda suna da kwarewa da sanin makamar aiki. Suna da ingantattun kayan aiki da karfin aljihu. Da haka wannan barazana ne ga 'yan kwangilarmu na cikin gida. wannan ya sa 'yan kwangila na cikin gida suka bige wajen neman ayyukan gina kananan gidajen ɗaiɗaikun jama'a kamfanonin mutanen china sun toshe wannan giɓin daga watan satumban shekara ta 2021 bashin da china ke bin najeriya ya kai dala amurka biliyan 4.1 yawanci akan aiwatar da manyan ayyuka a cewar ofishin kula da basuka ta najeriya jami'in tuntuɓa na ayyuka jide ojo ya yi yakinin cewa bashin da china ke baiwa najeriya na taka rawa wajen tilastawa gwamnati baiwa kamfanonin china din kwangilar ayyukan gine-gine china will give you the loan but we also state in the terms and condition of the loan china za ta baka bashi amma kuma za ta shimfiɗa ma sharuɗa da ka'idodi na cewa suna buƙatar shigowa da tasu ƙwarewa da kayan aikinsu domin su aiwatar da aikin abin fargaba a nan shine idan muka kasa tsare ka'idodin bashin gwamnati ta gaba za ta shiga cikin matsaloli kuma ana ma iya kwace wasu daga cikin kadarorin shugaban kungiyar injiniyoyi ta najeriya tasi'u sa'ad gidari wudil ya ce ya kamata gwamnatin najeriya ta samar da kyakkyawan yanayin da zai taimaka wa 'yan kwangilar cikin gida ya kamata gwamnati ta san yadda za ta bunƙasa 'yan kwangilar mu na cikin gida ta yaya za ta yi hakan shine ta kalubalance mu ta ba mu ayyuka muryar amurka ta tuntuɓi ofishin jakadancin china a najeriya da kamfanin gine-gine na ccecc e mallakar ƙasar ta china domin jin ta bakinsu to amma haƙa ba ta cimma ruwa ba jakadan china a najeriya Chui Jianchun ya faɗa a cikin wata sanarwa cewa ƙasarsa ce ke kan gaba wajen ba da gudunmuwa ga manyan ayyukan ci gaba a ƙasar to sai dai ga injiniyoyi irin su mai gari babakerin da kamfanonin gine-ginen china suka yi ya dakila kwarewa da baiwar 'yan najeriya a yayin da wasu 'yan kwangilar suka bazama wasu wurare da bangarori domin neman aiki A yanzu kalubalen shine rashin ba da dama da ba da horo da kuma ja a jika ga matasanmu masu tasowa na cikin gida. A yanzu dai ba abin da ya rage in ji mai gari illa shi da abokan aikinsa su mai da hankalinsu ga gine-ginen gidaje. har yanzu dai kuna tare da sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc yanzu dai ga maryam dauke da kashi na biyu na labaran duniya. jami'an hukumar lafiya ta duniya ta who sun yi gargadin cewa akwai barazanar bala'in jan kai da lafiya da ake fuskanta a ziran gaza yayin da wuraren da aka ware don samar da agajin jan kai da jinya ke raguwa a daidai lokacin da muke ganin wannan bala'in na jan kai na faruwa a kan idanmu muna ganin tsarin kiwon lafiya na lalacewa a cewar sean casey kwadanetan kula da kungiyoyin likitocin gaggawa na hukumar who ya kara da cewa asibitoci suna rufewa marasa lafiya ba sa samun damar zuwa cibiyoyin kiwon lafiya kuma ana tilastawa ma'aikatan kiwon lafiya guduwa don tsira da rayukansu ya kara da cewa za a iya yi wa mutane jinya kuma za a iya ceton rayuka idan akwai damar samun kulawa kesi wanda ke gaza tsawon makonni biyar da suka gabata ya bayyana cewa za a fuskanci katsewar ayyukan lafiya da kuma rasa damar ganin ma'aikatan kiwon lafiya na ban mamaki. kamen da china ta yi wa wani mutum da take zargi da yi wa birtaniya leƙen asiri ka iya zama mai da martani a cewar manazarta batun wanda ma'aikatar tsaron china ta sanar a ranar litinin na zuwa ne a daidai lokacin da a Birtaniya ake kara nuna damuwa game da Beijing da kuma barazanar tsaro da kasar ta 'yan gurguzu ke kawowa. Haka kuma lamarin na zuwa ne bayan kama wani mai binciken Majalisar Dokoki dan Birtaniya a shekarar da ta gabata bisa zargin yi wa China leƙen asiri. wani sako da aka wallafa ranar litinin a shafin sada zumuntar wechat na ma'aikatar ya bayyana cewa hukumar leƙen asirin birtaniya ta mi6 ta ɗauki wani mutum aiki wanda sunan babansa huang a shekarar 2015 wanda tun daga lokacin ya tura mata bayanan sirri 17 tare da ɗaukar ma'aikata aiki don hukumar ta hanyar amfani da na'urorin leƙen asiri da gwamnatin birtaniya ta samar. labaran duniya kenan aka saura daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc madalla to kafin mu kai ga shirinmu na gaba a shakata da wannan faifan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Idan masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a duk lokacin da kuke so za ku zuwa shafukan mu yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba. Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da hantun wannan rana, na barka da kasancewa da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin ciwon ya mace daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ta ya iya yiwa mai sauraro ya bibi shirin ciwon ya mace da ya gabata. Shirin ya tattauna da wasu mata Rumana Kabir Aminu da Ebenezer Chris Ada waɗanda suka ci gajiyar wani shirin da gwamnatin amurka take ɗaukar nauyinsa wato tech women shirin da ke tattara kan mata a fannin kimiyyar sarrafa na'urar kwamfuta don ba su horo da zai amfane su wajen shawo kan wasu matsaloli da ke addabar al'umma a kasashensu kuma lokaci ya ci mana a daidai sa'ad da malama rumana take cewa idan manoman tumatir ya yi noman tumatir misali a ce na miliyan ɗaya naira miliyan mhm. kafin tumatir ɗin ya isa gona yana asarar a cikin binciken da muka yi kashi sittin na tumatir ya ruɓe ya ɓaci to don haka sai muka ga cewa mhm. za mu ƙoƙari mu fitar musu da hanyoyi to daga nan za mu ɗora a yau me yasa kika zaɓi ki nazari a fannin kimiyya duk da cewa kin ga mata suna baya-baya da shi mm. lokacin ina kamar yarinya ko karamin yarinya haka ko ina son mathematics sosai hmm. ina son math so sanda na fita daga secondary school ina tun wasa da motoci injin generator kika ce kina wasa da motoci ainihi ko kuma na wasa asalin motor asalin motor zan cire injin da mechanic ina shago mechanic <laughs> babana ya bar ni in yi wasa a shago mechanic zai kawo abinci a wurin so ya tambaye ni me ne na son yi na ce zan yi na son yi kamar mechanical engineering amma ta ce a ah, ba mu da likita a gida in je yi medicine babana ne so na na apply na yi jam ban samu ba na ce mishi ki bari ni in goda wannan a engineering gan so mun je university of agriculture mun samu funding na rubuta exam na mhm. ce mhm. an bani electrical mhm. ban samu mechanical amma na samu electrical a class namu mata guda uku ne hmm. amma maza sun kama 91 eh akwai maza da yawa a engineering akwai mata ban san ne ba su cika son yin engineering ba amma na ji dadin engineering din na ji dadin maths ba na son turanci ba na son turanci ina son maths physics ba son dogon magana history literature ah ah ba zan iya yin turanci ba ko <laughs> english language ban iya ba amma mathematics da farko kin ga za a musu training mm-hmm. za a musu training na biyu akwai za mu fita musu da kamar app haka manhaja eh wanda za a iya amfani da shi a waya mm-hmm. za a fitar da whatsapp group za mu zaɓi manoma ɗari ne kamar za ku nemi wani rukunin mutane ko haɗa kamar mutum guda ɗari fara gwaji da su za a fara gwaji da su prototype idan muka yi guda ɗarin nan za mu raba su kashi ashirin ashirin ashirin kowane kashi ashirin cluster ɗaya kenan zai mhm. zama akwai shugaban su kuma mutum ɗaya ya zama su biyar kenan haka to su biyar ɗin nan aka ware kan cewa za a musu training yadda za su iya amfani da shi whatsapp mm-hmm. na farko idan suna da matsala misali a ce wurin cire kayan gona kamar su tumatir din mm-hmm. akwai wanda shi expert ne wanda ya karanci harkar kayan gona yauwa mm-hmm. zai ringa taimaka musu da guiding dinsu ta wannan hanyar whatsapp din na biyu idan misali a ce ka zo kana da kayan gonanka in kaga kamar za ka yi asara kamar zai yi jinga kenan ko mhm. akwai ta yadda za ka yi amfani da shi wannan abin sai ka duba ka gani oke wannan kasuwa wani kayan shi ya kare kuma yana nima wato wata manhaja da za ta haɗa kan um, manoma da kuma mabukata kayan gona kayan gona ta yadda zai zama musu da sauki don zai kawo sauki wajen sai da kayan ba tare da sun yi asarar shi ba ba tare da sun yi asarar shi ba haka eh, sannan kuma ɗayan kuma da muke so mu mun ga cewa ɗaya daga cikin abubuwan da yake jawo matsalar tumatir ɗin nan shine wurin amfani da kwanduna hmm. kin san uh, uh, mafi akasari zaki samu cewa tumatir ɗin an loda shi a mota an ɗora ɗaya kan ɗaya ko ki ga an saka tumatir an haɗa da dabbobi ko albasa a ɗora hmm. akan to duk irin wa'annan hmm. sai muka ga cewa ya kamata su fara amfani da crate wato wani dan akwati ko kuma akwati haka mai dan karfi wanda aka dora daya daya ba zai danna daya ba haka mm. yadda za a jera shi kwali kamar kwali haka eh to sai muka ga kuma cewa again um, saboda yanayin penetration na waya da intanet a ƙauyukanmu um, bai kai na birni ba mm-hmm. yawa mm-hmm. kuma akasari manoma ai ba sa birni a ƙauyuka suke a ƙauyuka suke to sai muka ga cewa bai kamata a ɗauko wani abu babba ba kawai za a iya amfani da whatsapp iya abin da yake nan wanda kuma yake nan available ba abin da zai yi wahala ba ko kuma amfani da ussd code wanda za su iya danna namba kamar da dan zaka sayar recharge card haka mm, in kana da matsala ka danna namba ɗaya sai ka saurara haka to duk irin wa'annan to kin ce kin kirkiri wasu manhajoji ko za ki dan sanar da mu irin manhajojin da kika kirkira <laughs> manhaja manhaja kaman um, application application yes kin san akwai ana kiran shi school management software mm -hmm. mama na teacher ne mm -hmm. lokacin tana yin teacher ko a, a class za ta samu exam papers kaman 200 mm -hmm. ta makin da hannunta papers da yawa ne na ce mata to in kai maki da papers ki calculator kuma ki nima first position nima second position har da a calculator ya kamata a samu wani software in kin gama da maki ki sa number a cikin software software ya yi duk calculation din mhm. ya nima first position ya nima second ya nima average ya nima kaza kaza so ta ce ba ta sani wani software ba so na dinga nima software din na dinga kira mutane na yi ta yi sai na je kefi akwai wani mutum a federal government college a kefi mhm. ya ce mu e federal government ya kawo wani software haka amma in je samu head of department din sai na je na tambayi mutum din ya ce e zan ga software din na fara koyon software din na nema mai yin software ana kiran shi flexi mhm. na fara gane software din har na aiki musu kamar makaita sanda na gane software mun yi da abokina mhm. software namu ana kiran shi smart software smart me yake in kin gama a, makaranta ko mhm. kamar profile na student mhm. kamar records na student kuma yana tattara bayanai yeah. na ɗalibai ɗalibai eh in, kin kamar eh, Uh, students sun zo makarantar mhm. sun gama exam din ke baba ko mama a gidanki a waya zaki yake gani abin da yaro ya yi eh hmm. ba lele zaki zo makarantar ba mhm. daga waya in ya ci 6 over 10 a test zaki gani in ya bar makarantar eh, gida zai gida miki yara ki sun bar makaranta za su tafi za ka san lokacin da yaro ya bar gida eh lokacin amma ita wannan manhajar tana iya gane inda yaron yake a daidai kamar a ce ya bar gida karfe goma eh. a ce karfe goma da minti goma sha biyar gashi eh. can yana tafiya yana kan titi ba a gane wannan eh, wannan kamar gps ne amma wannan zai gya miki lokacin da ya bar za ka san daidai lokacin da ya bar gida kuma lokacin da ya isa makaranta eh haka ne kuma za san lokacin da ya dauki wani darasi ko eh. jarabawa haka ne sauraro a nan za mu dasa aya a cikin shirin ciwon ya mace na wannan makon. zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai komai ya mana aran rai za mu dawo da wani sabon shirin yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka musamman ma dadi balawi da ya daidaita mana sauti sai kuma bakin namu rumana kabiru aminu da ebenezer chris ada ni aisha mu'azu nake cewa ne lafiya gai aisha ma'azu yanzu kuma lokacin da awal garba zai kawo mana sharhin jaridan kasar kamaru fara shan gari namu wannan mako ne da jaridar da ta kasar jamhuriyar kamar an talaba ta da cewar ci gaba da ake yi kan farfado da ake na hanyoyin kara kudaden jari a kamfanonin kasar jamhuriyar kamaru tun shekarar 2019 da goma sha tara da aka fada cikin cutar nan ta coronavirus wanda ta yi wa duniya daurin kalangu gwamnatin kasar jamhuriyar kamar ta ce yanzu kan ta shirya tsaf wajen ware waɗansu kaso na musamman domin farfado da kamfanonin kamfanika a faɗin ƙasar ta jamhuriyar kamaru sai kuma jaridar economy ta ƙasar kamaru ita kuma ta ce akwai alamar cutar muran tsuntsaye a jihar yammacin ƙasar jamhuriyar kamaru wanda yanzu haka masu sana'ar kiwon kaji a gonakansu al'amuran zai iya shafar su musamman ma wajen karyar tattalin arzikinsu jaridar realite kuma ta bayyana mana cewar darakta tana na hukumar ruwan shan kasar jamhuriyar kamaru kan wata musta javel balanga ya yi alkawarin gina waɗansu katafaren bohol-bohol a ah, garuruwa da ke kasar jamhuriyar kamaru domin sauƙaƙa wa al'umma amfani da ruwan sha mai tsafta waɗanda suke ayyukan yau da kullum sai jaridar economy an da ita kuma cewa ta yi farashin kuɗin auduga ya yi tashin gauran zabi a faɗin duniya kasancewar kasar jamhuriyar kamaru tana daga cikin kasashe da suke noma auduga haka zalika farfadowar farashin audugan zai sanya kasar jamhuriyar kamaru ta ci gaba da ƙoƙari mutum a gaya ta cewa ta haɓaka bangaren noman auduga a faɗin ƙasar jaridar jaridar kuma cewa ta yi 'ya'yan jam'iyyar adp sai ko su pdm na kasar jamhuriyar kamaru ta shugaba paul biya sun gudanar da bikin kirkiro jam'iyyar tasu yau shekaru 37 kenan a fadin duniya sai kuma jaridan the guardian post ta kasar kamaru an ita kuma ta hango mana cewar ministan kudi na kasar kamaru mr louis paul mataze ya yi wa masu zuba hannun jari a kasar jamhuriyar kamaru na kasashen duniya alkawarin yadda za a yi a ci gaba da kare bukatunsu musamman ma a yayin da yanzu haka gwamnatin kasar jamhuriyar kamaru take bude hannu ga masu buƙatar zuba hannun jarinsu a fadin ƙasar baki ɗaya sannan kuma gwamnatin ƙasar tana ƙoƙarin mata gaya ta ga cewa an bude harkokin kasuwanci domin ci gaban kasashen duniya a ƙasar ta jamhuriya kamaru. Za mu kammala shayin da na wannan makon ne da jaridar Lushu ita kuma shagube ta yi kan yadda kamfanin sadarwa na kasar jamhuriyar kamaru orange masu zaman kansu suke kara wa al'umman kasar ta kamaru tsadar yanar gizo-gizo a faɗin kasar baki ɗaya, an ta ce ya cancanta a yanzu haka 'yan kasar kamaru su samu garabasa na amfani da data da suke yi a faɗin kasar baki ɗaya, muhammad awal karba muryar amurka daga a gai da awal garba da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amma a takaice gwamnatin biden na bayyana mabambantan saƙonni yayin da take ci gaba da yin watsi da kiraye-kirayen da ake ƙara yi na a dakatar da yakin da ke faruwa tsakanin isra'ila da hamas kuma a lokaci guda ga dukkan alama shugaba joe biden na kokarin sauraron kiraye-kirayen wasu amurkawa na a tsagaita wuta a gaza john kirby shugaban kwamitin tsaron ƙasa kan hanyoyin sadarwa ya ta daɗaɗɗiyar matsayar gwamnatin biden kan cewa tsagaita wuta a wannan lokacin hamas ce kaɗai za ta amfana da shi isra'ila ta dage da cewa sojojinta ba za su daina kai hare-hare kan kungiyar da amurka ta ayyana a matsayin ta 'yan ta'adda ba sai ta murkushe su jakadan falasdina a majalisar ɗinkin duniya ya faɗa a jiya talata cewa ta yiwu hukumar falasdina ta nemi zama cikakkiyar mamban majalisar ɗinkin duniya a bana jakada riyad mansur ya shaidawa manema labarai a ofishin majalisar ɗinkin duniya cewa wannan wani muhimmin abu ne wajen samar da zaman lafiya da kuma batun mafitar samar da ƙasashe biyu a watan nuwamban shekarar 2012 zauren majalisar ɗinkin duniya ya kada kuri'ar ɗaukaka matsayin falasɗina zuwa ƙasa mai sa ido wadda ba mamba ba inda za a baiwa wakilanta damar shiga muhawara da kuma ƙungiyoyin majalisar ɗinkin duniya amma ba tare da sun kada kuri'a ba. Ƙungiyar Hezbollah da ke da mazauni a ƙasar Lebanon ta faɗa a jiya talata cewa ta ƙaddamar da wani harin jirgin sama mara matuki akan wani sansanin sojan Isra'ila a matsayin ramuwar gayya saboda kisan wani babban kwamandan ƙungiyar Hezbollah da mataimakin shugaban ƙungiyar Hamas. Hamas ta ce jirgin mara matuki ya auna sansanin Isra'ila da ke Safed wani yanki mai tazara kilomita goma daga kan iyakar Isra'ila da Lebanon. Masu raro a nan muka ƙarshen shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asar da misalin karfe hudu ne yamma idan allah ya kai mu za ku dosa daga cikin abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin za kuma zuwa shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri da ma sauran shirye mu da suka gabata ta adireshinmu na voahouse.com har ma da mu na facebook yanzu a madadin maryam dauda ta taimaka wajen kamo wannan shirin sai dadi balawi wanda ya haɗa tare da bada umarni da ma mu na yau nisar fil hashin gumna ke cewa sai allah ya kara haɗa mu salamu alaikum